lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la lillahi wa inna ka nuna masa a cikin lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna lillahi wa inna إنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa Tom yan uwa da abokan arziki muna mai mika ta'aziyar mu game da rasuwar na danko jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna mai sanar da ku cewa shahararren mawaƙin nan naku na barkwanci wato na danko ubangiji Allah ya masa rasuwa ya Allah ya sa aljanna ce kuma Allah ubangiji ya sa mala'iku su masa tarba kyakkyawa ubangiji Allah ya sa ya mutu a sa'a Allah ya sa can ya fi nan muna mai neman addu'a ku yan uwa da abokan arziki a ci gaba da taya mu da addu'a akan ubangiji Allah ya ji kansa Allah ya sa Allah ya masa rahama ubangiji Allah ya sa aljanna ce mu kuma a gare sa sannan ga duk wanda ya ci karo da bidiyo dinmu idan na mana subscribe da like domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun dora idan wannan ne zuwan ka na farko cikin wannan tasha ta mu ta a gidan Nura TV muna mai bukata ka taba mana alamar subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sababbin bidiyonmu da zarar mun dora don kuwa muna cikin alhinin rahin wannan shahararren dan wasa namu wato na danko ubangiji allah ya sa aljanna ce kuma mun gode da ziyartar wannan tasha tamu ta a gidan nura tv masu